Let me assure all Nigerians and lovers of this country that the armed forces is and we remain totally loyal. Kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Manjo General John Enenche ke cewar bari in tabbatar wa 'yan Najeriya da ma masoya kasar nan cewar sojojin Najeriya sun yi mubaya'a kuma za su ci gaba da biyayya ga babban kwamandan askarawan jamhuriyar tarayyar Najeriya kuma za mu ci gaba da yi wa tsarin mulkin ƙasa biyayya. All fears about a coup should be allayed. Dukkan wani fargaba kan batun jita-jitar juyin mulki to a kwantar da hankali sojojin Najeriya masu masu biyayya ne ga tsarin demokradiyya. Daga bisani na keɓe manjo General John Inance inda na tambaye shi cewar akwai sahihan rahotannin da ke nuna cewar wasu 'yan siyasa sun fara zaurcin wasu sojoji. Kowane ƙarin haske zai min akan wannan? That was what was reported that suma fa I wannan kam haka aka bayyana cewar wasu jami'an mu suna dan kuskus da wasu 'yan siyasa har ma da ziyartar juna bisa dalilai na siyasa boyayye. abinda zan gaya ma anan shine muna ɗaukar matakan da ya dace akan wannan batu ba zai yi kyau ba gare mu mu gaya ma wani abin da ba gaskiya bane kuma daga bisani mu zo mu ce mun janye wannan magana wannan ba zai yi kyau ba ga jama'a yanzu muna buƙatar kankanin lokaci musamman da yake ana maganar yiwuwar gudanar da bincike kuma hakan na buƙatar ɗan takadirin lokaci na yi imanin har yanzu muna cikin ɗan takadirin wannan lokaci don haka kaɗan yi hakuri. shi ma kakakin sojojin ƙasa na najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya min ƙarin haske sojojin najeriya gaba ɗaya sun ta'allaka ne kan biyayya ga shugaban ƙasa kuma kwamandan sojojin najeriya na ƙasa da kuma tsarin mulkin wannan ƙasa kuma duk yadda za a yi za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar mun kare wannan kuma mulkin demokuraɗiyya ya tabbata wancan bayani da aka hitar tamkar jan kunne ne haƙƙi ne na kowane kwamanda in ya ga abin da ba shi kenan ba ya ja kunne ko kuma ya tsawata kuma ku sanin ku ne cewar in akwai wata matsala Ko komin girmanta dole ne mu shaida ma mutane to abin da dai muke so 'yan najeriya su kwantar da hankalinsu zancen wani karɓar mulki ta ƙarfi da yaji a hidda sojojin najeriya ba mu ciki kuma haka ba za ta faru ba na tambayi General kuka sheka komai zai ce akan kuskus da aka ce wasu sojoji na yi da 'yan siyasa a sirrance wannan wata magana ce da ake bincike kuma ko me bincike ya kama tabbaci hakikan za a shaida ma duniya amma mutane so muke da allah su kwantar da hankalinsu brigadier general sani usman kuka sheka kakakin hedkwatar sojin ƙasa na najeriya Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.